da masu صارمو mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته barkan mu da sake haduwa da ku a waɗannan shirye-shirye masu albarka waɗannan shirye-shirye da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na bilal bin raba a wannan shekara ta tara. Sha bakwai ga watan ramadan wanda ya yi daidai da biyu ga watan jun na shekara ta takwas a wannan majalisi na goma sha 15 da cikin majalisai wanda yake gabatar da wannan tafsiri mai girma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abin da za mu faɗa ya zama daidai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya zama to kamar yadda ya Allah ya sanya wa wannan tafsiri ya zama mai albarka eh, ya kuma zama ambato mai kyau a bayan bayan muna nan muna yin magana a kan a isa banu isra'ila da irin yadda suka kasance suna jayayya da allah subhanahu wa ta'ala da irin yadda suka kasance suna jayayya da annabi musa allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsira a gare shi jiya mun yi bayani game da wasu da suke cewa idan allah madaukakin sarki zai kona su to zai kona su ne tsawon kwanaki arba'in wato tsawon kwanakin da suka yi suna bauta wa ɗan marai Allah maɗaukacin sarki ya karyata su da ya tabbatar da cewa duk mutumin da ya zama cewa ya saba wa Allah kuma har ya mutu bai turo wata ɗan wuta ne kamar yadda kuma saboda Allah adali ne wanda ya aiki na gari kuma ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala imani na gaskace to Allah subhanahu wa ta'ala zai saka shi aljanna kuma zai dawo a cikin aljanna yau kuma za ku ci gaba da ne Allah ya ɗauki alƙawarin ga wani Isra'ila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن sarki yake cewa wa iz ne saƙa bani isra'il ka ambata lokacin da muka riki alkawarin da muka yi da bani isra'ila mana lokacin da muka yi alkawari da bani isra'ila la a na illallah, muka yi alkawari da su cewa kada ku bauta wa kowa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wa bil walidayni ihsana kuma ku kyautata wa iyaye waje kurba ku kyautata wa makusanta wal yatama ku kyautata wa marayu wal miskin ku kyautata wa miskini wa qulu lin nasi husna kuma idan za ku magana ku gaya wa mutane magana wacce take mai kyau waɗannan alƙawararraka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukar wa banu Isra'ila alƙawararraka ne masu girma wanda za ka iya cewa waɗannan alkawarurrukan su ne musulunci gaba ɗayan shi a taƙaici na farko allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki alkawari a gare su cewa ba wanda za su bauta wa sai allah bautar allah subhanahu wa ta'ala shine ka aikata duk abin da allah yake so kamar yadda a ɗaya daga cikin magabata ya yi tarihi da cewa abin da ake nufi da al'ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة az شيني wal أبوان دي shine wani abu wanda ya tattara duk abin da Allah subhanahu daga magana ne ko kuma na aiki ne sannan kuma abin da yake a bayyana da kuma abin da yake a koyi saboda haka wannan shi ake kira al-ibada Allah subhanahu ta'ala gaba daya zai halittu mutum da aljamba sai don su bauta mata, kamar yadda yake cewa a suratul zariya. wa ma khalaqtul jinna wal insa illa abudu ban halicci mutum da aljamba sai dan su bauta mu ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu minhum an yut'imun bana bukatar su azurta ni da wani abu kuma ba ni da bukatar ya zamanto cewa sun ciyar da ni kulli ummati rasulan an ibudu رسولا wa اعبدوا tawu واجتنبوا al'umma da ka sani to mun aika musu da cewa duk wata al'umma da ka sani mun aika musu da manzo wanda zai umarce su da cewa su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya zamanto cewa sun nisanci abubuwan da ba Allah subhanahu wa ta'ala ba a suratul anbiya Allah yana cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba wani manzo da muka da ya zamanto mun aika kafin kai ba sai sai mun yi wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana fa'budun ni kadai ne ba wani wanda ya cancanta abauta wa sai sunan Allah wanda yake shine suna mafi girma mana Allah subhanahu wataala yana da sunaye masu yawan gaske amma a cikin sunayen nan nashi ba kamar wannan suna muka ce ba kamar wanne Allah to kaga shi kanshi Allah ɗin ma'anarsa shine al-ma'bud shine ma'anar Allah ma'ana wanda ya cancanci a bauta masa wanda ake bauta mai kamar yadda ya zo a kira'ar ɗaya daga cikin malamai yana karantawa waya zarka wa ilahata ma'ana waya zaraka wa ilahata waya zaraka wa ibadata saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya zamanto cewa ya cancanta a bauta masa don haka bauta Allah subhanahu wa ta'ala tana nufin kaɗaita shi ya zamanto cewa babu wani wanda ya cancanta a bauta wa in ba shi ba kamar yadda ya zo a hadisin mu'az bin jabal lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa zuwa ya ce cewa innaka sata'ati qauman min ahli kitab zaka je ka tarar da wasu mutane daga cikin ahli kitab fal yakun awwala ma tad'uhum ilai ya zamanto farkon abin da zai zamanto cewa ka fara kiransu a kai shine ila an yi ruwa a wata ruwaya kuma ila an ya ƙono la ilaha illallah ta ce la ilaha illallah don haka bautar Allah yana nufin kakkai shirka da shi a komai idan za ka nemi taimako a wajensa shi kaɗai za ka nema idan za ka zamanto cewa a ka roƙi wani abu to za ka roƙi Allah ne kamar yadda ya zo a hadisin Ibn Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa wa ta sa'alta fas'alillah ba za ka yanka na neman kusanci sai ga Allah subhanahu wataala la'ana Allahu man zabaha li ghairillah duk wanda ya yanka ga wani Allah Allah subhanahu wataala ya la'ance shi ya zamanto cewa Allah kadai kake jin tsoro Allah kadai kake fata a wajen shi Allah kadai kake tsarkakewa da bauta shi kadai kuma kake kira idan ka shiga cikin wahala wabil walidaini insana kuma mun yi musu wasici mun dau alƙawari da su akan cewa da girmama iyaye iyaye su ne mahaifanka guda biyu wanda suka zama su ne sababin zuwanka duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasici da iyaye a gurare da yawa a Qur'ani a suratul Isra yana cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya Allah ya riga ya hukunta cewa ba wanda za a bauta wa sai shi wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye ya zamanto cewa an kyautata musu in ma ya bulganna inda kalkibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala huma. idan Allah madaukakin sarki ya sa ɗaya daga cinsu ya girma kuna tare to kakka gaya masa wata kalma mara kyau kuma ko da su bi ne wala huma. kada ka hantare su kar ka musu wulaƙanci wa qur rabbi ma kama rabbayani kathira ka dinga cewa ya Allah kai musu rahama kamar yadda ni ma suka raine ina ɗan karami biyayya ga iyaye yana daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya samu albarkar rayuwa duk mutumin da bai gama da iyayen shi lafiya ba ba zai samu rayuwa mai albarka ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci aka ji ya ce amin amin haka sau daga cikin amin ɗin da aka tambaye shi da yake cewa mala'ika jibrilu ne yake ce mata duk mutumin da ya rasu iyayen shi amma bai yadda za su zama sababin shigar shi aljanna ba to Allah ya la'ance shi annabi kuma yace amin saboda haka Allah ya yi wasiki da iyaye a gurare da yawa wa wasainal insana bi walidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amai an ishkur wa li walidayka ilayya al-masir mun yi wa dan adam wasiki da iyayen shi mahaifiyarsa ta dauke shi rauni bisa rauni saboda wata tun daga lokacin da ta dauki ko ba ta da lafiya akwai wacce ba za ta iya abinci ba akwai wacce idan ta ɗau ciki to sai dai a dinga zuwa ma ana gaishe ta amma ba wani abu da za ta iya yi ba abin da za ta iya yi sai dai a dinga zuwa ana mata abinci da sauransu saboda wannan azaba da kuma yanayin da ya zamanto cewa tana ciki za ka ga mata da yawa yanzu idan suna laulayin ciki abinci da yawa ba ta iya ci wata sai ta je ta shinshina masai na sannan za ta gida wata kullum a cikin kuka ta ci wata kullum tana cikin tofar da yau saboda haka wahanan ala wahani wata ba ta iya bacci kullum tana cikin bakin ciki akwai wani a mu da muka zauna da shi a madina inda matan ki ta ɗauki ke har kusan su mata kullum a wahalar kullum ba jin daɗi ba ta bacci saboda haka da ta haihu akwai ɗaya abokin namu ɗan bauchi da suke tare ya ce alaran ma amma yaran nan je bai ji ta ba kawai ka yanka shi <laughs> yace kawai in dai bai ji ta bayaran nan kawai ka yanka shi saboda ya ga irin yadda aka yi ta ɗauki ba daɗi a tsawon wata tara ana ta fama har su ma take har fita take daga hayyacinta ko yaushe dole sai in yana kusa da ita in ba haka ba za ta iya turmushe cikin ya mutu saboda haka shi ya sa Allah subhanahu wataala ya umarni da cewa a kyautata wa iyaye kamar yadda ya ce a cikin suratul ahqaf hamalatu ummuhu qur'an wa wada'atu qur'an ta dauke cikin wahala kuma ta sauke shi a cikin wahala wa ta wa fisaluhu 30 shahara da rainon cikin shi da kuma haihuwar shi da zuwa a yayin shi tsawon watanni 30 kaga wannan ba karamin wahala ba ce tsawon watanni talatin din nan ba za ta iya yin bacci sanda take so ba ba yadda za a iya bacci galibi mutum yana ƙara ganin gane mahimmancin mahaifiyar shi ne idan ya yi aure idan allah subhanahu wata ala ya sa ba mai yawan tafiye-tafiye ba ne irin mu yana zama da masu shi koyaushe to wannan zai sa idan ta ɗau ciki zai ƙara gane hakikanin wahalar da ake sha don haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske mutum ya dinga tuna wahalar da mahaifiyarsa ta sha shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani da ya tambaye shi wa ya kamata na fi kyautatawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuka ya ce tsewa sai ya ce summa ummuka ya ce sewa kuma ya ce summa ummuka summa adina ka fa adina sannan wanda yake bi sai wanda yake da haka uwa ita ce ta fi cancanta ya zamanto cewa an kyautata mata uwa ita ce ta fi cancanta ya zamanto an gaya mata kalmomi mai kyau shi yasa Allah ya ce wala ta lahum uffin kada ka gaya musu wata kalma ko yaya take shi sa wani mutum ya ɗauki mahaifiyar shi yana ɗawaci da ita yana yawo da ita cikin ka'aba sai ya haɗu da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ɗan umar sai yake tambaya shin wannan abin da ya biya ta abin da ya mata sai take cewa sai yake cewa ina ai ko ni shi na ɗaya ɗaya na naƙuda ma baka biya ba wannan yasa za ka ga mutane da yawa wanda suka san darajar iyaye za a ga irin yadda suke daraja akwai wani malamin mu Muhammad al-Mufta shaqiqi kamar yadda suka faɗa an ce bai yi aure ba sai da mahaifiyar ta rasu ya wajen shekara hamsin amma bai yi aure ba sai da mahaifiyar ta rasu saboda kawai baya so yi aure matar shi ta shagalar da shi daga yi wa mahaifiyar shi hidima akwai wani makusancin shi da muka yi karatu da shi yake cewa akwai wani lokaci da ya taho daga jidda zuwa madina saboda haka ya kusa madina sai mai haƙƙin shi ta mai waya cewa akwai wani abu da ya ajiye ta manta wata gasar inda ya ajiye ba dan kawai kai ya wahalar da mahaifiyar shi wajen kilomita 400 da wani abu kawai kana da motar shi ya je sai da ya ɗauko ya bata sannan ya sake dawo in mutum yana biyayya ga mahaifiyar shi da kuma mahaifin shi to wannan shi ne zai sa shi ma ya aiki da shi kamar yadda ya zo a wani hadisi da da ba ta inganci ba da tabbata inganci shi amma dai ya zo a cikin buhuyatul musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yana cewa barru abu na abna'akum ku yi biyayya ga iyayen ku ma yayayen ku za su biyayya ga yi duk mutumin da kaga iyayen shi ba sa mai biyayya suna raina shi to in dai ka bincika za a ga shi ma bai yi wa iyayen shi biyayya wani mutum kawai aka zaɓe shi yana jin shi yana ta ƙara yana ta ƙara yana ta ƙara sai da suka zo daidai wani waje sai yake cewa da ɗan nashi ilahuna jirautu ake ya ishe ka iya nan saboda ni ma iya daidai nan na jawo babana da kai ma kakka wuce iya nan galibi in ka ga mutum bai dace da yaya ba indai ka bincika da kyar ne in shi ma ya yi wa baban shi biyayya in ka yi bincike haka za ka gani galibi tarihi ne yake maimaita kansa inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yuzlimun saboda haka Allah subhanahu wataala baya yin zalunci mutane su ne suke zaluntar kansu akwai wani da ɗan shi ya ɗaga shi sama zai kaɗa shi da ƙasa sai da ya ɗauko shi zai ajiye shi a ƙasa sai ya ce mai ɗan dakata ni ma da newa babana ban ƙarasa da shi ƙasa ba saboda haka duk mutumin da yake san allah maɗaukacin sarki ya azurta shi da Ya ‘ya'yaye masu biyayya to shi ma ya yi biyayya ga mahaifai wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi game da manya-manyan ayyuka na gari daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ce birul walidai akwai biyayya ga iyaye da akwai wani mutum da ya taba zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake cewa zai je ya yi yaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a ayyun walida iyayenka guda biyu suna nan da rai sai ce na, sai ce fafihi ma fa jahi ka je ka yi jihadi a wajensu mana ka je ka yi musu biyayya ka yi musu hidima na ka in mutum zai tafi yaƙi in iyayen shi ba su ba shi dama ba to zai iya haƙura da zuwa yaƙin sai dai a gurare kusan guda uku yadda malaman fiƙi suka kawo daga ciki shine idan abokin gaba ya zo garin na biyu idan liman ko shugaban garin ko kwamanda ya yi nomination ya ce wane da wane da wane da wane kure zai zamanta cewa kun ta yi amma in ba haka ba iyayen karkaci a karkaci to za ka haƙura ne karkaci Allah maɗaukakin sarki yana cewa a kurni wani dai ka ka gode min da ni da iyayenka wa ilayyal masir makoma izuwa gare ni amma duk iya tsananin biyayyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da ayi wa iyaye to idan iyayenka suka umarce ka da sako ba za ka ji su ba wa in ja-hadaka, ala an tushrika bi wa in ja-hadaka, li tushrika bi mai da zuwa cikin suratul ankabut saboda haka ba za ka bi su ba shi kuma wancan yana cikin suratul luqman idan ya zamanto suka ce sai ka yi shirka da ni to Allah subhanahu wataala ya ce kar kai musu biyayya na haka kamar yadda ya zo a cikin hadisi inna ma'atu fil ma'ruf ana yin biyayya ne a gurin da ya dace da shari'a iyayenka kana bin sunna suka ce ba za ka bi su ba kana wani aiki na lada suka hana ka in dai aiki ne na dole to ba za ka yi musu biyayya ba shine ne ma'anar wasu kuma fi duniya ma'arufa kuma wancan hadisin inna masatu fil ma'ruf inna masatu fil ma'ruf إنما الطاعة في المعروف

idan mun tashi daga karatu za mu wuce addu'a insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da cewa kar mutum ya wulakanta iyayensa da haka nan sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka tambaye shi game da manya manyan zunubai sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa uku walidai wa uku alwalidai da kuma sabawa iyaye saboda haka sabawa iyaye shi ma yana daga cikin manya manyan zunubai waɗanda suke kai mutum zuwa wuta Allah subhanahu ala ya ce wa zil qurba yana daga cikin wasiyoyi da aka yi musu akwai kyautata wa makusanta Allah subhanahu ala ya yi umarni da kyautata wa makusanta a gurare da yawa a cikin alkur'ani kamar yadda Allah ya faɗa a nan haka kuma ya faɗa a cikin suratul nisa lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ayar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ma'ana ba za ku taɓa samun albirru ko dai ya zama aljanna ko kuma wani abu mai kyau ba za ku taɓa samu ba sai kun ciyar daga abin da kuke so akwai wani mutum sunansa Abu Tsanka yana da wata gona wacce ake ce mata bai bayuha wacce ya kusanta fiye da komai saboda haka sai je ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana so zai ba da ita saboda wannan aya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da shi ya dauke ta ya Bawa wa makusantansa ya ce bas bas zalika malon rajiban da haka idan mutum yana da kuɗi ko zai fitar da zakka to abin da aka fi so shine ya zamanto cewa ya fara da makusantansa kamar yadda ya zo a wani hadisin annabi sallallahu yana cewa as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqa was-sadaqatu 'ala was-sadaqatu 'ala al-qaribi sadaqatun wasila sadaqa ga miskini sadaka ce kawai amma sadaqa ga wanda yake makusanci to sadaka ce haɗe da sada zumunci saboda haka in mutum zai yi sadaka ko kuma zai yi wani abu to yana da kyau ya zamanto cewa ya fara da makusantansa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi wa ya fi kamata ne biyayya gare shi sai ce mahaifiyarka sannan wa sai ce mahaifiyarka sannan wa sai babanka sun ma'adina ka sun ma'adina sannan sai makusancinka sai makusancinka sai makusancinka ina fatan mun gane wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana cewa da yawa za ka ga wasu suna yin kyauta da kuma sadaka ta neman suna ga makusantansa suna da bukata amma sai je yana kaiwa wasu can na nesa wannan yana daga cikin kurakurai wal yatama yana daga cikin wasiyoyin da Allah subhanahu wataala yi wa bani Isra'ila shine su wa maraya idan aka ce maraya a cikin mutane ana nufin wanda mahaifinsa ya mutu kafin ya balaga saboda haka maraya dole sai ya cika waɗannan sharuɗan guda Wannan baban shi ta ba sunan shi maraya ba sannan wanda baban shi da baban shi duka suka mutu bayan ya balaga shi ma ba sunan shi maraya ba shi yasa suke yin wani shirya a rediyo suna cewa ba maraya saboda ne saboda sababin maraici ne ka rasa wanda zai taimaka ma wajen tafiyar da rayuwarka shi yasa suke cewa maraya a cikin tumaki da awaki shi ne wanda ya rasa na wanda ya rasa uwa tun da uban ma ba a san shi ba balle ya kawo abinci maraya kuma a cikin tsuntsaye ba na wanda ya rasa wanda ya rasa wanda ya rasa uwa da uba saboda su kuma da uwa da uban kowa yana iya zuwa ya nemo abinci saboda haka ce wanda ya rasa uwa da uba a cikin tsuntsaye shi ne ake ce mata maraya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wasiki da maraya kamar yadda ya zo a cikin hadisi yana cewa ana wa kafirul yatimi firjan ana wa kafirul yatimi firjan na ni da wanda yake kula da maraya a janna kamar haka ya nuna yan yatsunsa guda biyu kaga ɗaya yana kusa da ɗaya ba su da nisa Allah madaukakin sarki ya yi wasici da maraya kamar yadda yake cewa suratul baqara wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair suna tambayar ka game da marayu qul islahun lahum khair yin sulhu da kuma cimma maslaha game da su shine yake wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum idan ya zamanto akwai dukiyarka a hannun maraya kaga ba za ka iya ciyar da shi ba ku babu laifi ka ɗauki wani abu a cikin dukiyar marayan ka haɗa don a yi abinci wanda za a ci gaba ɗaya Allah ya ce amma wallahu ya alamul da minin al Allah ya san wanda ya nufin gyara da wanda ya nufin banna mana da wanda zai bi wannan hanya ya ci dukiyar maraya da kuma wanda zai zamanto cewa ya yi ne ba don wani abu ba illa saboda cimma maslaha walau sha Allahu la'anatakum inda Allah ya so da ya wahalatta wal yasta'fik alladhina a Allah madaukakin sarki yana cewa wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ku jarraba marayu idan kuka gane sun shirya to kawai ku basu su wala ta'kuluha israfan wa bidaran an kada ku ci dukiyarsu ta hanyar banna wa bidaran an yakbar da kuma gaggawa ku yi maza ku cinye kafin su girma Allah ya ce wa man kana ganiyan falyastafi duk mutumin da yake mawadaci to yi kokari ya nisanci wannan dukiya wa man kana faqiran balli a kulbin ma'aruf amma duk mutumin da yake fakiri ne to in zai ci dukiyar marayan da yake hannunsa to ya ci da kyautatawa Allah maɗaukakin sarki yake cewa wani yakshan lazina lau taraku min khalfihim ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا waɗanda suke jin tsoro in sun bar marayu bayan sun mutu yaya makomarsu za ta kasance to su ma su yi ƙoƙari su ji tsoron Allah game da marayun da aka mutu su إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما nara ko wata ya نارا na sayira duk wanda yake cin dukiyar maraya da zalunci to yana cikin wuta ne a cikin kuma za a saka ta a cikin tsayira da aka da kyautata wa maraya da kuma biya masa bukatunsu yana daga cikin abubuwan da zai jawo alkhairi a duniya wal miskin Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a kyautata wa miskin malamai sun yi saɓani ne ake kira miskini akwai wanda suka ce miskini shine wanda yake da abincin yau amma ba shi da abincin gobe akwai kuma malaman da suka ce a'a miskini ya ma fi fakiri miskini shine wanda bai samu abin da zai wadace shi ba saboda a cikin suratul ta aya ta tabbatar da cewa akwai miskinai waɗanda suke da jirgin ruwa kaga wanda bai da abincin gobe ba zai mallaki jirgin ruwa ba lokacin da annabi Musa ya haɗe da halluru halluru kuma ko kuma hijir ya zamanto cewa ya allah allon wani jirgin ruwa annabi musa ya zargi ya ce yake masa bayani yake cewa wa amma safina tu fatana fi masakina ya'maluna fil bahr fa aratu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun yace wannan jirgin ruwan da ka gani na wasu miskinai ne ba a wasu ana aiba na suna dan aibanta ta na rage mata kima saboda akwai wani sarki yana nan duk wata jirgin ruwa wacce ba ta da matsala yana ɗauki ta وقولوا للناس حسنا لا abin da ka mallaka ba. ban san abin da ka mallaka ba amma dai ka ga tarifin malla ya ji baya kifayata Wannan bai samu abin da zai wadace shi ba to ban san ka samu komai da komai mota hawa ta kace gidan da kake zaune naka ne kana da kuɗin kashewa muhimman ka na yau da kullum kana samu ka biya in ka samu wannan shi ne ka fita daga cikin miskinin Allah wajen sarki ya yi umarni da kyautatawa miskinai Allah yana cewa cikin suratul balad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa hadaynahu sai ce falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku aw ta'am ko ya ciyar a wata rana da ake yi wa ake cikin wahala wa ya kamata ya ciyar ya ciyar da maraya wanda ya yake makusanci au miskinan za A ga shi ma ciyar da miskinai yana daga cikin abubuwa waɗanda suke masu girma Allah madaukakin sarki yana cewa innal abarara yashrabuna min ka'atin kana mizajuha ainihin yashrabu biha ibadullahi yufuna bin nazir yana faɗan siffofin muminai wanda za su shiga cikin aljanna na farko shine yufuna bin nazir in suka yi bakance suna ciyarwa yufuna bin nazari waya kafuna yawman suna tsoron wata rana wacce sharrin ta yake mai karkaci wa yutsimuna at'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم إنا نخاف من ربنا saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ita wajen ciyar da miskini duk mutumin da ya yake ciyar da miskinai waɗanda ba su da shi to Allah subhanahu wa ta'ala zai mayan maka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullum akwai wasu mala'iku guda biyu da suke tashi sai zai ce Allahumma a'ti mumsikan salafan ya Allah duk wanda yake ciyarwa Allah ka mayan maka ɗayan kuma zai dinga cewa ya Allah duk wanda baya ciyarwa Allah ka haɗa shi da asara Allah maɗaukakin sarki ya sanya daga cikin abubuwa waɗanda albarka za ta zo maka ne ba kamar sadaka annabi yana cewa ma na ƙasa malin yin sadaka dukiya ba ta taɓa tawaya ba ko tana ba da sada don haka duk lokacin da mutum yake ba da ga Allah subhanahu wataala zai kwarara maka albarka a cikin dukiyarsa wa qulu lin ku dinga gaya wa mutane magana wacce take mai daɗi mana duk lokacin da za ku yi magana to ku faɗi magana wacce take mai daɗi ba a san kaskautar magana kamar yadda wani daga cikin mawaƙan larabawa yake cewa ya bunayya innal birra shay'un hayyinun wa wajhun qaliqun wa lisanun layyinun ya kai ɗana ba wani abu bane kyautatawa da kuma alkhairi da biyayya ba sai sakin fuska da magana wasu take mai taushi wani lokaci yahudawa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce assalamu alaika me ma'ana assalamu alaika mutuwa ta tabbata a gare ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alaikum kuma haka na aisha ta mayan musu da kalmomi masu zaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce aisha ki tausasa. sai ta ce baka ji abin da suka faɗa ba ne sai ce ni kuma ba ki ji abin da na faɗa ba ne a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da nana Aisha ya Aisha irfiqi fa inna Allah idza arada ahla baitin bi khairin dallahum ala rizq ya ce Aisha ki dinga tausasawa duk lokacin da Allah subhanahu wata ta'ala ya so su mutanen gida da alheri su sai shirye da su zuwa ga tausasawa yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske har a wa'azi idan mutum zai to ya dinga tausasa wa mutanen da yake mutuwa wannan shi ne zai sa ka an shi wa'azinsa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa suratul taha lokacin da ya aiki annabi Musa da annabi Harun zuwa Fir'aun fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha Fir'aun fa kangararre ne kuma Allah ya san ma ba zai imanin ba tunda Allah subhanahu wataala yana da komai da komai a lauyin ba Allah mana ya san ba zai imani ba amma kuma Allah ya ce a gaya masa tattautar magana la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha babu mamaki ya ji tsoron Allah babu mamaki kuma ya wasu ba yadda za a yi kana wa'azi idan ka mumbai ka dinga kiran mutane da sunayensu kana ce musu 'yan bid'a kana munanta su da sukofi kuma su zai yi wahala saboda Allah subhanahu wataala ya yi ɗan adam da cewa baya san wanda zai aibanta shi Allah yana cewa suratul Isra wala qad karramna bani adam tabbas mun girmama ɗan adam mun kimanta shi mun kuma ɗaukaka shi don haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske kyakkyawar magana kyakkyawar lafazi yana sawa mutum ya zamanto cewa ya shiga ya samu shirya kyakkyawar mu'amala akwai mutane da yawa da suka shiga musulunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya magana yana kuma da kyakkyawar mu'amala umama bin asad lokacin da aka ribato shi aka zo aka ɗaure shi a wani guri kawai in annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce zai gaya maka kalma mai kyau wannan kawai shine babban dalilin da ya sa umama ya musulunta ya anshi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dan haka kalma mai kyau da yin ladabi lokacin da za ka yi wa wanda ya saba maka raddi wannan yana daga cikin abubuwan da za su sa mutum ya zamanto cewa ya yi biyayya gare imamu ahmad bin hanbal da shi da ya haya bin ma'in akwai wani lokaci da suna tafiya sai suka ga wani tsoho mai iya alwala sai suka rasa yadda za su koya mai alwala sai suka je wajen shi suka ce mata mun samu saɓani da abokina mun yi gajjama, wane ne ya fi alwala a cikinmu da shi ne muke so kai mana hukunci sai imamu ahmad ya alwala shi ma ɗayan ya alwala suna gamawa yake duk kun fi iyawa kaga sun koya mai alwala ta hanyar ta ba amma yanzu za ka ga da yawa wani mai wa'azi idan ya zo zai wa'azi sai ya dinga buge mutane yana nuna ba su san komai ba zai yi wuyar gaske kuma mutane su fika saboda allah subhanahu wa ta'ala a yadda ya halitta dan adam ya halitta dan adam yana son wanda zai kimanta shi ko yaro ne dan karami dan shekara uku da wanda zai gan shi ya jawo shi ya zaune da shi akan cinye shi da kuma wanda zai gan shi ya ce kai ta shi ka ba mu waje ya kore shi ba za su taɓa zamantowa ɗaya ba shi ya sa Allah subhanahu wa ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wasiya da kyautatawa kamar yadda annabi yake cewa inna Allah yuhibbu rizqa Allah yana son tausasawa wa yu'ti ala rizqi ma la yu'ti ala al wal shitta Allah yana bayarwa ta hanyar tausasawa abinda baya bayarwa ta hanyar tsanantawa wa aqimu salata wa atu kuma mun yi musu wasiki da ya zaman to cewa sun tsayar da sallah sun kuma ba da zakka kamar yadda Allah yake cewa a suratul ma'ida ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم الله يرقى القوي بني إسرائيل إنا تاردو أما يمشي لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم kuka tsaye sallah kuka ba da zakka kuka kuma imani da manzannina ثم توليتم الا قليلا منكم اما sai kuka juya baya sai yan kaɗan daga cikin kuwa antum mu'ridun kuna masu bijirewa mun yi bayani akan zakka da sallah a baya sai Allah yake cewa وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسبقون بلاد ka ambata lokacin da muka riƙi alkawari gare ku muka yi alkawari da ku cewa la tasfiku na ku, ba za ku dinga kashe ku ba shi ne ma'anar la ko na ku. ba ana nufin mutum ya kashe kansa ba ana nufin ma'ana kar ya kashe ɗan uwansa mai da Allah subhanahu wataala me yake cewa a can baya da muka karanta fakturu an fusa ba za mu ce ku kashe kawunan ku ba ku kashe junan ku kamar da Allah yake cewa wala taqulu amwalakum bainakum bil batil ana nufin kada tashin ku ya ci dukiyar tashi thumma aqrartum wa antum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku dinga fitar da junan ku daga gidajen ku thumma aqrartum wa antum tashhadun sannan kuma kuka tabbatar da haka kuka yi ikirari wa antum tashhadun alhalin kuna masu shaidawa kun shaida kun yadda cewa haka ne amma kuma ba su cika alƙawarin ba sun ma'antum وتخرجون فريقا وتخرجون وما sarki yake cewa summa antum ha'ula'i ku din can dai ga ku can da Allah madaukakin sarki ya ɗauki alkawari da ku amma sai ga shi taqtuluna anfusakum kuna kashe junanku wa juna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wasu ɓangare wasu jama'a daga cikinku daga gidajensu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimakawa wasu a kansu ta hanyar zinidi, wal uduwa da kuma wuce gona da ini malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne game da yahudawa waɗanda suka zamanto cewa suna keniya da ƙabilun madina akwai ƙabilu manya guda biyu a madina wato aus da kuma kazrat saboda haka su aus suna da waɗanda suke taimaka musu a cikin yahudawa su ne banu ƙuraiza da kuma banun nazir su kuma kazara suna da waɗanda suke taimaka musu a cikin yahudawa su ne banu ƙainuka saboda haka idan yaƙi ya samu tsakanin al'aus da kazara za ka samu cewa banu nazir da kuma banu ƙuraiza za su iya zuwa su taimakawa a za su iya zuwa ya zamanto cewa sun taimakawa aus ta yadda kuma su kuma banu kainuka za su taimaka wa khazra ta inda in aka haɗu da juna zai iya yi wa bayan hude ya kashe bayan hude Allah subhanahu wa ta'ala a cikin attaura ya ɗauki alkawari a kansu akan abubuwa guda na farko kas su kashe junansu mana kai bayan hude ya kashe bayan hude na biyu shine idan wani bayan hude aka ribace shi to su haɗa kuɗi su fanso shi wannan su ne abubuwa biyu da Allah subhanahu wa ta'ala me ya ɗauki alkawari a kansu amma sai suke yin ɗaya ba sa yin ɗaya idan aka samu wani bayahude ya zama to an ci shi da yaƙi za ta haɗa kuɗi a fanso shi amma kuma suna yaƙa junansu tunda in suka taimaka wa au tunda banu kairu in banu nazir da banu kwarai da suka taimaka wa au tunda banu kairuka suna ɓangaren kasrat zai iya yi wa wani daga cikin banu nazir ko wani daga cikin banu kwarai da ya kashe wani daga cikin banu kairuka saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa in yatukum usara tufaduhum amma inda za a samu ribatattun yaki to tufaduhum za ku fanshe su za ku haɗa kuɗi ku karɓo su wa huwa muharramun alaikum ikhraju alhali kuma fitar da su daga gidajensu an haramta muku an haramta muku fitar da su an haramta muku ya zamanto cewa kun yaƙe su afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu kun yi imani kenan da wani bangare na at-taura kun kuma kafin cewa wani bangare idan aka yi musu bayani aka ce musu ashe ba akwai a cikin at-taura ku cewa ka ku kashe junan ku ba sannan idan an ribaci sashi to ku yi kokari wajen ɗebo dukiyar ku wajen fansoshi sai suke yi eh, ai muna yin wannan to me isa ba fa yin wancan sai suke ba ma so mu tabar da waɗanda muke taimakawa shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake a nan gurin afa da bi ba'd al-kitab ya yasa kuke yin imani da wani sashi na littafi ta yadda cewa kun yi imani idan aka dauki bayahudi aka ribace shi za ku kokari wajen karbo shi amma kuma ta ɓangaren abin da yake da alaƙa da yaƙar bai hude wannan alƙawarin ba ka cika kama da za ya man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya duk wanda yake aikata wannan a cikin ku to bai da wani sakamako sai kunyata a rayuwar duniya ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أرانا القيامة ذا أقوم هذا الشيء إذوا عذاب من وما الله بغافل أما تعملوا ألا بيزم ربنا اللي ما زمد أبن نفسي أي كتاوة بك أبن نفسي أي كتاوة ألا هنا جني أولئك أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا alladhina ishtaraw alhayata ad-dunya bil waɗannan sune waɗanda suka fifita rayuwar duniya akan lahira saboda sun zaɓi su taimakawa abokansu fiye da su biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala inda sun zaɓa ka fala yukhaffafu anhum al'azab ba za a taɓa sauƙaƙa musu a azaba ba wala hum yunsarun kuma ba za a taimake su ba na'am وآتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده في الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما ففريقا كذبتم mun ba wa annabi musa littafi shine من باوى mun ba shi littafin attaura don ya zamanto shari'a ko wai dai yake cewa a can baya wala kada ataina musa kitaba wal qur'ana la'allakum taqilun don ya zamanto kun shari'a ku yahudawa وقفينا من بعده برسل أباين أنب موسى ما كما من أيكو وسمن زنن كما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يتشوى كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي a banu isra'ila annabawa ne suke shugabanci, su lokacin da wani annabi ya mutu to sai a samu wani annabin kuma sai ya zamanto cewa ya tashi saboda haka wannan shine abin da Allah yake idan haka shi sa su za ka samu annabawa da yawa ma a lokaci guda kaga yanzu annabi Musa sun yi zamani da annabi Harun tare ma aka aike su Yusuf ma suna tare shi ma kuma annabi ne kamar yadda wasu malaman suka faɗa ka ga kuma khidir shi ma a wajen wasu malaman annabi ne duk kuma suna zamani ɗaya so kaga shine ma'anar shine ma'anar fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa suratul ma'ida wa an fikum anbiya'a ko Allah madaukakin sarki ya sanya annabawa a cikin Da haka Allah madaukakin sarki Allah yake cewa wa isqala Musa li qaumi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a ko iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin kaga Allah subhanahu wata'ala ya fifita su da annabawa ya kuma sanya suna daga cikin waɗanda babu ma irin su a bangaren annabawa saboda haka Allah madaukakin sarki a nan gurin yake cewa وآتينا عيسى ابن مريم البينات shi kuma annabi isa muka bashi shi ayoyi bayyananu mana bayan wasu manzanni tsakaninsa da annabi musa shi kuma muka aiko shi muka kuma bashi ayoyi bayyananu wanda waɗannan ayoyin bayyananu da allah ya bashi kamar yadda wasu malaman suka faɗa shine abin da allah ya kawo a suratul ma'ida da kuma a surat al imran da wasu surorin mai da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa uzkur ni'mati alayka wa ala walidika ka tuna ni'imar da na maka da kai da mahaifiyarka idza ayyatuka ruhul qudus na karfafa ka da ruhul qudus shine mala'ika jibril wasu kuma suka ce azam amma da ya fi kama da ya zama mala'ika jibrilu saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala zala bihi ruhul amin kaga kowa ya san wanda ya saukar da alkur'ani wanda aka ya sauko da alkur'ani zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine jibril ko innahu qawlu rasulin dhi quwwatin muqa'in mu amin wa ma sahibukum bi majnun saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa kallimun nasa fil mahdi wa kahla kana yi wa mutane zance tun kana cin mangoyo kamar yadda lokacin da yan uwan mahaifiyar suka kai kokonto cewa ta fita lafiya lau ita ba karo ba ita ba komai ba amma kuma ta zo da ya ukta harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baziya kaga da sai kokanto kawai shi ta nuna sai ya fara magana inni abdullah atani alkitaba waj'alani waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam saboda haka kaga wannan shine ma'anar yana magana yana tsimman da bayan ya girma yana daga cikin ayoyi bayyana bayyananu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa ufil mauta bi iznillah kuma shi yana rayar da matattu da izinin Allah wa ubrihul akmaha wal abrasa yana kuma warkar da mai cutar kuturta da mai cutar makanta da izinin Allah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum ina ba ku labarin abin da kuka ci da abin da kuka bari a gida duk Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi Isa waɗannan abubuwan shine ma'anar albayyinat anan gurin shine ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala anan da yake cewa wa ataina isa ibn maryam albayyinat muka ba shi mu'jizozi saboda shi an aiko shi ne a lokacin da magani yake yin tashi saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya ba shi waɗannan abubuwa domin su zamo hanyar da za a imani da shi Allah yake cewa afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum istakbartum Allah madaukakin sarki yake ba mu labari game da irin abubuwan da su banu isra'ila suke yi duk lokacin da manzo ya zo musu da abin da bai daidai da son zuciyarsu ba kawai sai su girman kai fafari ɗan kazzabtu musu karyata su irin yadda suka karyata annabi musa da yawa sun karyata annabi musa wa ɗan taftulun wasu kuma sai ku kashe su irin yadda aka yi wa misali a annabi zakariya da annabi yahaya su duka kashe su aka, wa qalu qulubuna

akwai kuma malaman da suka karanta masu kira'a da suka karanta wa ƙalu ƙulubu na gulu saboda haka in ka karanta da gulu ma'anarsa shine mu zukatanmu sun cika da ilimi Na haka ya muhammadu da kai da ire-iren ka duk ba mu da bukatar Shi shine ma'anar gulu ko dai wacce kira'a ce to Allah ya ce ba haka ba ne balla anahumullahu bi kufri abin da yake faruwa shine Allah ya tsine musu ne saboda kafircin da suke da shi fa qalilan ma yu'minun dan haka ɗan kaɗan daga cikin su ne suke imani ba sa yin imani da Allah subhanahu wataala yadda ya kamata kuma dai mafiya yawancin mutane kuma fasikai ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kada Allah ya bamu da cewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake gobe muna da lakta a biyu zaria saboda haka babu karatu gobe insha Allah ta'ala za mu sake haduwa da ku idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu jibi amin Thank you. to wasu malaman gaskiya sun karhanta hakan saboda zai jawo mutum ya dinga motsi yana sallah kaga zai juya shafi in ya zo su jira zai ajiye idan ya zo ruku'u zai yi haka haka idan ga gaskiya in dai akwai liman tsayayye wanda zai yi karatu da ka to shi ya fi kamata a gabata ba wanda zai rike ƙur'ani in dai akwai tsayayye wanda ya zamanto cewa zai iya yi da ka to kawai a gabatar da shi a kyala wanda zai rike ƙur'ani saboda hakan sai zamanto ya sanya an fita daga saɓanin malamai tare da shi akwai malaman da suka halatta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah yana rike da jikanyar umama amma dai gaskiya barin ya rike qur'ani shine abin da yafi wanda kuma ya fi tsanani shine ma mu ya rike qur'ani za a zo kuma mun su rike qur'ani suna kallo wannan gaskiya zai iya bata sallah saboda ba a san yawan motsi a sallah shi liman kaga zai iya zama da hura ina ba wanda ya iya amma dai daga cikin manya-manyan kurakurai kaga akwai limamai guda biyu waɗanda duk suna iya yin karatu da ka amma kuma saboda ƙarfin hali ya zaman to sai an sa wuce kuma yana rike ƙura'ani yana yi saboda kila ana jin tsoron an hana shi limanci zai jawo shi ko kuma ya daɗe a masallacin ba a zuwa bata mai rasu na Wani ina ga ayi mutane ba sa bukata ya musu fitawa a kan wannan ina ga hukuncin a fili yadda ko yawwa Ah, yanzu ba wanda ya san cewa wannan wannan wannan aikin akwai matsala wannan aikin akwai wani kokoto yanzu da yawa da yawa abin da yawa yanzu misali akwai abin da malaman usul suke ce mai iyasul aula in ka ta je biyu ke tana karatu ko ta je jami'a kaza tana karatu ta je ta lallace wani ya mace. wannan ba tana kusa da kai kawai a wuyi ne to ina kuma ga wacce ta tafi kasar waje ba wanda yake ganin ƙasar da ba ta musulunci ba ba komai ba tsakani da Allah da kaga wannan ayar da muka karanta ta biyun karshe da Allah yake ta ulaiikal ladina tarawul hayatad dunya sai sai na waɗannan su ne waɗanda suka canza rayuwar duniya a kan lahira suka fifita ta wala da yawa daga mu daidai wannan aya ta hau kanmu yan sai ka ga mutum baban shi talaka shi ma ya yi karatu a makarantar talakawa amma dan kawai ɗan shi ya ji turanci sai ya ɗau shi ya kai shi makarantar kiristoci sai ya ce wai idan ya kai shi makarantar hausa ba zai iya turanci ba to ina aka ce sai da turanci mutum zai shiga aljanna kuma ni a yadda nake ɗaukar karatu ni mu yanzu misali mu yanzu malaman jami'a ne a yadda nake ɗaukar karatu wala kiki ne na Allah lantinan za a ga yaran masu kuɗi sun yi karatu a private kuma galibin har yanzu ƙarshe za a haɗu da su a yunibasitin gwamnati da yawa daga cikin su ce ka yara ma 'ya'yan talakawan da su da yawa ga sunan muna koyar da su za a ga gaba ɗaya karatu tun daga rinoziri ta kuɗi ya yi amma kuma ya zo jami'a yana yin biyu ko yana biyu ke amma ba za ma ka bambance shi da ɗan talaka da ya ɗan ba ala kulli hal yana da kyau mutum ya dinga tuna lahirarsa yanzu ka ɗau ka kai ta karatu ƙasar waje ba don wani abu ba illa kurin saboda ta samu turanci ko don ta samu digiri gaskiya wannan haɗari ne sosai wani wata rambe an kara ba kawai ya ji kukan jariri a gidan shi saboda haka sai aka ce ya ce da take jami'a ta sassan zo da shi wani na ga yayi rubutu a facebook wata tsohuwa tana tafiya da wani yawo sai ta je kasuwa sai aka ji tana kiran yaron tikiri shi ke ne suke tambayar ta menene ya aka yi wannan yaron sunan shi digiri ita ce wallahi kanya ta ce ta je ke karatu shi ne ta samo shi saboda haka ne dalilin da ya samu ke kiran ne ba kuma da alamar talakawa ne don haka ba ta ma damu ba saboda haka haka ake wa yaron lakabi da girki gaskiya lamari akwai halatta sosai ni dai tsakani da Allah da karatun mace a jami'a da yin aikin gwamnatin mace duk mutumin da Allah ya rafa wa asiri to in akwai yadda zai yana da kyau ya nisance su duka biyu duk wanda Allah ya rafa wa asiri basic knowledge mace za ta iya sani daga firamare zuwa secondary jami'a galibi ana yi ne don neman kuɗi ba wanda yake yin digiri don Allah galibi ima haka ne ko na ba wanda yawanci ba wanda yake digiri dan Allah yawanci ilimi ne na neman kuɗi gara ma ina addini ne ko mutum ya aiki ba ya samu riba amma ka karanta physics ko chemistry ko home economics ba kai aiki ba mai fa'ilin shi na ba shi da amfani idan aka ga in dai haka ne ka ga kenan aikin mace idan mijinta yana da dama yana da hali to su shi ne su galibi kuma matan da suke ake ba suka ya yake ya kamata galibi da yawa ana yawan samun kisa-kisan aure in je mace tana yin aiki saboda ne saboda ai aya ce ta nuna haka galibi mutum yana samun sai kara akan matarsa ne da abubuwan abu na farko shine at-tafdilul asli mana Allah subhanahu wataala tunda farko ya fifita jinsin namiji akan jinsin mace abu na biyu shine in mutum yana ciyar da matar shi tana aiki kana aiki ma wani abun ka hana ta za ta je wa kanta da haka dan ta saba maka a banza wallahi da yawa galibi matan da su yaki ba sa damuwa don su fata wa ran mijinsu saboda wannan abin da kake wa matarka yana daga cikin dalilan da take sa ta girmama ka so ba sa mata tana da wasu hanyoyin da ni dai a ra'ayina duk mutumin da yake da hali yake kuma da yadda zai in ba irin aikin likitanci da wasu ayyuka masu mahimmancin gaske ba abin da ya fi ne kai yaban matar shi aiki ka kuma ya bata ta yi digiri Allahu in ba haka ba za ta dawo da digiri ita ma wallahi da yawa wasu matan auren anan suke koyan zinace zinace lokacin muna yin legal 1998 zuwa 1990 zuwa 2000 akwai wata lokacin da muna shiga school of management a kano muna zuwa ne su idan jaraba ta akwai wata mace a gabanmu za a zama za suna rungume ta kuma mata aure saboda haka akwai haɗari sosai akwai haɗari mai girman gaske ko da baka bari don allah ba za ka iya bari saboda ya zamanto cewa ka kiyaye kanka daga cututtuka abu mafi haushi shine ka ga mutum matar shi kyakkyawa tana da fasali kuma ya bata tana zuwa jami'a kuma idan za ta je jami'a ba ni gaji take sawa ba wani zai iya sha'awarta kila ma a gaban shi ina waya da saurayi Allah ya ba mu dace ya sanya rayuwar mu kamar yake Allah ya da to ba abu ne na farko shine ina ba ka shawara ta auri matar da take son ka wannan ita ce shawara mafi girma saboda kasancewar galibin aka zo zamantakewa aure ana ganin aibubbukan da ba san da su ba kafin a aure to sannan shine yake sannan na biyu galibi yanzu auren da ake yanzu kashi casa'in da takwas cikin ɗari ba don allah mata suke auren maza ba suna aure ne saboda future ko kuma present so yana da kyau matar da take son ka ya zamanto akwai wani bangare ko da ba bai kai rabi ba da take son ka don allah na biyu kai mata karya idan kai mata karya daga bayan ta gane ba za ku yi zaman lafiya ba na uku kai iya bakin ƙoƙarinka wajen ya zama makusantan matarka ko makusantan ka ba ta shiga harkokinku na yau da kullum lokacin muna yara 1998 Dakta Ahmad na biyu ce yake ba mu wata shawara e, yake cewa karka yadda babarka ta san abin da kake yi wa matarka karka yadda matarka ta san abin da kake wa babarka saboda haka in dai akwai yadda zai yiwu in kai aure ka ku zauna gida ɗaya da mahaifiyarka saboda galibi iyayenmu mata ba kowaɗanne ba ne in kana yi wa matarka hidima suke kallon shi a matsayin haƙƙi da Allah ya wajarta ma wasu suna kallo ne a matsayin ka ɗauko bare kana bauta mata da ga shi sanar lokaci in kai wa matarka abu sai a ce kai wa wanka galibi su kuma matan idan matarka da mahaifiyarka suna yawan haɗuwa ana samun raini saboda mata ba su cika ɗin junansu kamar yadda maza suke respected din junansu ba yanzu mutumin da ya girme ka da shekara biyar da yawa za ka ba zai iya wasa da kai ba amma mace har jikarta sai ka ji su ma sun haɗa a ɗaki suna shewa to da yana daga cikin dalilan da ya sa yawanci raini yana saurin shiga tsakanin mata sannan daga cikin shawarwari shine ka yi ƙoƙari ka tsayi da kanka a gidanka kakka yadda Randa da baka samu kuɗin naman miya ba matar ka ta ce za ta sautata in dai kana yin haka musamman matan zamani wata ran za ta yi maka goyi saboda za ta dinga ganin cewa ita ce take wasu lamarin na yau da kullum yana daga cikin shawarwaran da nake so na baka shine ya zamanto cewa idan allah maɗaukakin sarki yasa kuka zauna kayi kokari ƙoƙari ka dinga haƙuri da ita saboda mata an halittun su ne da karkataccen kakarkari sannan kuma daga cikin abubuwa ka yi ƙoƙari kada matakka ta san samun ka ɗari bisa ɗari in ba haka ba za ta takura maka Allahumma hadina fi man hadai wa tawallana fi man tawallai wa barik na fi ma atai wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadai ka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yudhillu man walayta wa la yudhillu man alayta barakta rabbana